ka yanzu mahaukata sun yi a gari ha Allah kursi ya kai mahaukata ma Allah kai ga tsoron su ni Allah yana haƙa hmm? mahaukaci mahaukaci Allah sai in kame ma shi yadda nika son shi Allah ya sarrafa shi muna muna bugu bugu suna gudu muna muna bugu bugu suna gudu muna muna bugu bugu suna gudu muna awa bugu suna gudu muna bugu suna gudu ikon mahaukacin ga iska tsoro ɗaya na ba mu wallahi kai kaji tsoro ni wallahi sanna ne in kame shi wani ɗan dubara in kame shi eh wallahi in kame shi in ɗauri mala ala sama an ji gare ka ah, kai ya hanji kai shiga fitar ne ya kai kan ga ka tai ka bar ni dai na da Allah sai na ci wallaka ah. muna muna bugu bugu suna gudu muna muna bugu bugu suna gudu muna muna bugu bugu suna Sinan Bugu Sinan Kudu